da yau muna safiyar talata ashirin ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da hudu ga watan takwas watan augusta kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na imam malik da ke nan gwarewa kofar fada a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin daura daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta hudu a jerin surorin alkur'ani daga sama ita ce suratun nisa kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta sha takwas yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta goma sha tara da fata Allah ya taimake mai sa mu dace na wanda zina نعم da يتولى الذين آمنوا kuma an tari sun nisa a karha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الرجال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا na'am barakallahu fik ta yanwa masu albarka idan kuna tunawa ainihin bayani ya sha gabata cewa babban abin da wannan sura take karantarwa su ne al'ahkamul madaniya awul ahkam ash-shakhsiyya wato hukunce-hukunce na zamantakewa ba don surar ba ta magana abin da shafi aƙida ba ba don sura ɗin ba ta yi magana ka abin da ya shafi ibadu irin sallah da sauransu ba amma dai jigonta babban abin da ta fi magana a kai shine hukunce-hukuncen zamantakewa kuma babban abin da ta fi mai da kai a kansa a cikin wannan ɗin shine hukukun duwafa haƙoƙin masu rauni masu raunin nan daga mata da ƙananan yara da kuma dattabai da tijai waɗanda sun girma ya za a kula da su a waɗannan aure da allah rama ya karanta nan ma allah subhanahu ta'ala ya ƙwato wa mata wani haƙƙi ne wanda aka tauye musu a zamanin jahiliya ya kasance a zamanin jahiliya kamar yadda imam bukhari ya kawo a cikin sayul bukhari idan mijin mace ya mutu to danginsa waliyansa su suka fi cancanta da ita su za su yi abinda suka ga dama a kanta in akwai mai san aurenta a cikinsu dole ne ta aure shi tana so ko ba ta so dole haka za a ko kuma sa aurar da ita ga wanda suke so ko kuma ma in suka ga dama sai su ba za su aure ta ba kuma wani ba zai aure ta ba sai dai ta zauna haka nan to Allah subhanahu wata'ala sai warware wannan bayani yace a'a kar ai haka nan yace ya ayyuhal ladina amanu ya ko da loka ba da gaskiya la yahillu lakum an tarithu nisaa karha bai halatta gare ku ku gaji mata karhan ala tilas an gane ku wala ta'dhuluhunna hakanan kar ku tsare su ga bidan yin aure da ta zahabu bi ba'd ma hunna dan ku tafi da sashen abin da kuka ba su na sadaki da walhalin aure illa an yatina bi fahishati mubayyina sai dai fa in sun zo da wata alfasha a fili to wannan zamu zo mu bayani kuna da dama ainihin ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka ba su wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah yake ku mu'amala da mata da kyautatawa fa in karihtumuhunna idan kun kyamace su kana gaba ka san ka auruwanci ko ba maka ba ko kaza ko kaza ko kana kyamata fa sa an takrahu shay'an to da yawa kukan kyamace abu wa yaj'al Allahu fi khairan kaseera amma Allah ya sanya albarka mai yawa a cikin wannan abu nan ana nuna mana cewa babbar hikimar da take cikin aure ba wai ita mu'amala auren ba ce kawai bangaren kawai da sha'awa a'a mutum ya kokarin alhairin da yake cikin aure Allah ya tabbatar masa da shi kakan auri mace baka santa amma kuma Allah subhanahu wataala ya isa kwanciyar hankalinka da nutsuwarka da sanyin idaniyarka da kuma kyakkyawan ambato a rayuwarka da bayan mutuwarka ta karkashin ta ne farko dai za ta yi maka duk abin da kake so musamman idan ta san idan ita tana san ka kai kuma ta san tana da wani matsayi ragagge a wurinka to za ta yi kokarin ta ga tana yarda da kai abu na biyu za ta yi kokari ko wajen in Allah ya tashi ba ta ƴaƴa za ta yi kokari ta ga cewa ƴaƴan nan sun kyautata gare ka ko ba dan komai wajen saboda ka ta tsira daga zargin uba na cewa uwa tana zuga 'ya'yansa a kansa za ta yi ƙoƙarin ta sa su zama mutanen kirki saboda tarbiyya jama'a hannun uwa take to sannan a bayanka za ta sa su ringa kula da kai ta hanyar yi maka addu'a da yi maka kaza yi maka kaza to kaga ka kyamaci wani abu amma kuma ya zama maka alkhairi ya zama alkhairi gare ka a rayuwarka ya zama alkhairi gare ka a bayan mutuwarka shine Allah ya ce fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira an gane mu wuce cikin suratul baqara aya mai kama da wannan asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum da yawa za ku ji kuna san abu alhali abin sharri ne gare ku kuma da yawa za ku ji kuna kin abu alhali abin alkhairi ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'alamu Allah shi ya sani ku abin da yake alkhairi gare ku ku ku sani ba abin da kake tunani wannan abin da kake gani shine alkhairi gare ka amma haƙiƙanin haka Allah shi ya sani shin alkhairi ne ko ba alkhairi bane kai ne kake ganin wannan abin sharri ne gare ka amma sanin haƙiƙanin sharrin ne gare ka ko ba sharri bane Allah ne ya sani to da haka da'il umur tajribil maqadir ku kyale al'amura inda Allah ya tsara su kasance a hakan duk abin da ya same ka karbashi sai zama alkhairi gare ka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajaban li amrin mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair akwai ban sha'awa da ban kai abun mamaki a al'amarin mu'min shi al'amarin sa gaba ɗaya alkhairi ne wa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake da wannan matsayi a cikin halittu sai mu'min annabi ya yi tafsirin wannan magana ita yana sabar sarra'u shaka mumini idan alkhairi ya same shi sai ya godiya ga Allah fa kana khairan lahu sai godiyar ta zama alkhairi ce gare shi dan in Allah ya maka nema wani alkhairi ya same ka sai ka gode masa to akalla abubuwa guda uku zai maka na farko wannan ni'imar da ka gode masa a kanta ba za ta taba zama masifa a kanka ba na biyu wannan ni'imar da ya maka sai kai godiya gare ka wannan ni'imar Allah subhanahu wataala zai kiyaye maka ita ita maka atan atan da ita ka amfane ta inda ya kamata ba sai bayan ta wuce ka zo kana cizon yatsa ba na uku zai lamunce maka dalilin ni'imar da ya maka kai godiya a kanta ni'ima ta gaba ta same ka to ga waɗannan abubuwa akalla guda uku haka Allah bai maka to sannan ta yi ma ka fita da wani ƙari shine ka samu lada Allah ya maka ni'ima kuma ya baka lada tuntube kenan da hausa suke sha daɗin gushi ce wa yin asabar hudarra usabar mumini idan wani abu na kunci na damuwa na rashin lafiya na masifa na bala'i na fitina na tashin hankali na rashin jin daɗi na sosarai isame shi sai ya haƙuri sai haƙuri ya zama alkhairi gare shi to shi ma wanda musiba ta same shi ko wani mara abu mara daɗi ya same shi sai ya haƙuri aƙalla shi ma Allah zai masa abubuwa guda uku abu na farko Allah zai kasance tare da shi ta yadda wannan masifar da ta same shi Allah ba zai bashi ta jefa shi a cikin masifa ta gaba ba an gane ku masifa ta samu mutum sai haƙuri aƙalla Allah zai masa abubuwa guda uku na farko zai kasance tare da shi ta yadda ba zai bar shi wannan masifar ta suka sha masifa ta gaba ba saboda in masifa ta samu mutum wani abu mara daɗi ya samu mutum idan Allah bai kasance tare da shi ba to sai fada masifa ta gaba wanda yanzu aka tafi ta baya dan zai iya rasa shi Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl al fitna anan da Allah ya ce fitna ta fi kisa ana nufin kafirci ne to dalilin wannan musiba ta samu to yana iya in Allah bai kasance tare da shi ba yana iya rasa imaninsa ta yi wa ya rasa imani ta gaya wa Allah magana ta yi wa ya rasa imani ta neman abokan tarayya ga Allah wanda za yake ga za su yaye masa wannan masifa ya tafi gidan boka ya tafi gidan gobe da nisa ya je yi sharri yi kaza yi kaza ina tunanin wane ne ina ba zai bai da al'amarin ga Allah ba to masifar da ya samu kansa a yanzu ta fi wanda yake ciki dan masifa tana da sauƙi idan al'amarin ta ya tsaya akan al'amarin ka na rayuwarka da duniyarka amma tana muni idan ta taba imaninka ta taba al'amarinka na lahira to yin mutum musiba ta same shi sai haƙuri farkon abin da Allah zai masa shi ne ya kasance tare da shi abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala zai masa dumbujan lada zai ba shi lada mai yawa inna ma yi wa fasabiru na jirahun da gairi isa kadai waɗanda ake wa dumbujan lada ba da lissafi ba su ne masu haƙuri yana idan musiba ta same ka sai ka yi haƙuri ko mala'ikan da yake rubuta maka lada bai san adadin ladan da Allah ya baka ba an fahimta saboda me yanzu Allah ne zai maka babban ɗiba an gane shi kwa ɗiban Allah kan da ni ne Allah ina babban ɗiba in ya tashi zai ɗebar maka to zai maka babban ɗiba ne to abu na uku da Allah zai maka sai kuma Allah ya kaunace ka ya soka inna Allah yuhibbul muhsinin lallai Allah ina sabiri lallai Allah ina san masu haƙuri ta yin Allah kuma ya soka babban abin da yake maka sai baka kyauta aljanna to wannan musibar da ta same ka musiba ce ko alheri ce ta ga alheri ce to da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera da yawa kukan ki abu amma Allah ya sanya alkhairi mai yawa a ciki dan haka abin da za ka yi duk abin da za ka yi ka mayar da Allah shi ne hadafinka na farko ka mayar da Allah shi ne manufarka ta farko wannan abin don shi za ka yi shi kai jama'a ko ban ɗaki za ka shiga ka je ka tsuguna kai bawali ko kai ba haya ka ajiye a zuciyarka wannan damar da Allah ibaka ta kawar da wannan cuta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba sai an yi taga-taga da kayan kai ka asibiti an cire maka ba ka yi godiya ga Allah akan wannan kuma manufarka ta farko shine ka kuma ci gaba da bauta ga Allah da wannan damar da ya baka an fahimta ko to da haka ainihin sai rayuwarka ta zamanto duk ta gudana irin haka Allah muna roƙon ka shiga cikin rayuwar mu Allah ya ce wani aratu mustabdala zauji makana zauji in kun yi nufin musanya mata a madadin wata mata wa da kin tsaran alhali kun ba ɗayarsu su dukiya mai tarin yawa ainihin lokacin ba ta zadaki sai kuka zo za ku rabu da ita fala ta ahuru min hushe kar ku karbi komai daga abin da kuka bata kar ku karbi komai an gane ku Allah ce a ta hudu na hubuhtanin kwa karɓi wani abu daga wajen su da ƙiri ku ƙirƙiri wani dalili da dole sai kun ci dukiyar da kuka ba su wai sama mubina da kuma wani saƙo wanda yake bayyananne a fili saƙo ne laifi ne ka bai wa mace sadaki kun zo za ku rabu idan ba da dalilan da shari'a ta yadda ba ka karɓi wani abu daga sadaki Allah ce wa waka fita a zo na hu ta yaya ma za ku karɓe shi ku karɓi wani abu daga abin da kuka ba su na sadaki wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhali sashen ku ya kwarara zuwa ga sashe kun yi kwanciyar aure yanzu ka hadda zuriya a tsakani kai ba za ka ji kunya ba ka zo ka ce abin da ka bayar shekara da shekaru ka ce a dawo maka da shi kai ba za ka ji kunya ba ribar abin da ka samu dalilin abin da ka bayar abin da ka bayar din zai saye shi idan mace tana da mutunci ko za ka ɗau duniya ka ba ta za ta yadda ka kwanta da ita ta mummunar hanya za ta yadda ba in dai tana da mutunci in za ka ɗau duniya kaf ka bata ba za ka yadda ka kwanta da ita ta mummunar hanya ba to sai ka zo sai ka ɗauki ɗan wani abu ka bata ba kwanciya ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba kai ta kwanciya da ita duk dalilin fa wannan abin da ka ba ta. ba ka ga mai neman matan banza duk sanda zai je mu'amala da su sai ya biya kai tun da ka ba da sadaki akwai lokacin da ka zo jan ta sai da ka sake biya sannan ka kwanta da ita a shi wannan bai isa ya zama to maka abin izina ba ka gane cewa ka zama kaskantacce in ka nemi wani abu a wurinta ta haifan maka da wannan ɗan da kake kalla ka ji daɗi ga wani lokacin ma kai mata faɗa a kansa ba a yi uba wa matarsa faɗa a kan ɗa haka ne ko ba haka ne? sai yanzu wannan da kake jin daɗi har a kansa kana iya hukunta matarka yanzu nan nawa ka bayar ka saye shi lokacin da za ta haife shi wane ne a cikin hatsari kai ko ita waye a hatsari kai da sai dai a hatsarinka shine ka sai ragon suna hatsarinka shine ka yi zuwa ɗanka da ka haifa tufafi hatsarinka shine kana tunanin da za ka ba shi tuwo ita hatsarin take ciki kafa ta ɗaya ne duniya ɗaya lahira kuma ta lahira ta fi kusa zuwa gare ta to waya cikin hatsari tsakanin ku kai da ita to yanzu wannan abin da ka bayar ya kai rai ai wani mai gadi mutumin Nijar ne sai yan fashi suka zo gidansu sai ki fitowa sai mai gida yake masa fada da safe ce alhaji kudin gadi kake bayarwa ba kudin rai ba ba gaskiya ya faɗa ba kudin rai yake bayarwa kudin me yake bayarwa kudin gadi kenan kai ba za ka iya bai kudin rai ba inda za ka gane ba za ka iya biyan kudin rai ba akwai mutumin da inda ana sayan rai da duk abin da aka mallaka zai bayar ya samu ɗa amma la bai ba shi ba to kai kuma gashi saboda iya shege ka samu ma har kake kuma wai yanzu ku rabu da matar wai wani abu da ka bata ya dawo an fahimta sai Allah ya ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd ku kalli wannan abin fa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa akhadna minkum mithaqan galiza kuma sun rike alƙawari mai kauri daga wurinku mai alƙawarin ai duk macen da kaga ta yarda ta aure ka ma'anar fa ta aure ka duk wani sirri da take koyewa yanzu ya zama to ba ta da wani sirri an fahimta to yanzu nan ba suna cewa taskira asirin mai daki ba ta yanzu ya yi taskira taskira ko kai abin da ka gani daga matarka taskira ta taba gani to ashe kaga kai gaba da taskiran ma kake kenan ba ma taskira bane kai kai gaba da taske da kake to yanzu nan duk wannan alfarmar da aka yi maka kai har yanzu kana nan kana da wani tunani waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga abubuwa da yawa ɗaya daga ciki abin da ake nufi da irsun nisa'i karha wato a ce lallai ilalla in mace in mijin mace ya mutu sai an gaje ta musulunci ya hana kamar yadda imam al-bukhari ya kawo da sanadi zuwa abdullahi bin abbas yace sun kasance idan mutum ya mutu daga cikin su to ɗaya daga waliyansa ko waliyansa su suka fi cancanta da matarsa in sun ga dama wani a cikin su ya aure ta in sun ga dama su aurar da ita ga wanda suka ga dama in sun ga dama su hana ta yin auren su ne dai suke da haƙƙi da ita fiye da iyayenta da suka haife ta sai wannan aya ta sauka Allah ya ce dina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa kara to bil munasaba nan an kwato mata ake ko ba kwato musu ba matsalar ita ce idan mace ta riga ta san da namiji to fitina ta same ta da haka ake so in dai mace ta taba yin aure to kara bar ba aure ta yi ƙoƙari ta yi aure muddin bata wuce shekarun aure ba saboda me shaidan zai ta wasa da zuciyarta sai Allah ya taimake ta matuƙa gaya sannan za ta tsallake wannan muguwar igiya ta shaidan ina fatan mun gani to da haka yanzu maimakon ku ce ku za ku sannan ayar tana gaya mana mace in ta auri mutum ba ta san sa to sai dai ta zauna da shi kawai da hakuri da haka yace la yallakum an tarifu nisaa karha in mace ta ce ba ta so a kyale ta an gane ko kana tsaya na toke yanzu zaki bata mana zumunci yan tsakanin mu da wani tsaka a daga barna bayar gara tana hana an gane da asarar karshe gara ta farko an fahimci magana ta yi kuma noma ne ko idan ka zo ka ga gonarka wannan ko ka zuba ko ka zuba duk abin da zaka yi ba za ta gyaru ba ka zuba me za ka yi sai ka ce ta wannan da aka yi asara Allah mai da alheri an fahimta to da haka karka yadda ka aurar da yarka ko wadda kake wani ci ga wanda take ba ta so kai kuma karka yadda ka auri macen da take ba ta son ka in ba haka ba duk abin da biyu bayan ka kai ka jawo an gane ku to sannan Allah da ya gaba sai ya hana a cutar da matan sai ce wala ta'dhuluhunna da ta zaɓo bi ba'adu ma muhunna. menene ma'anan wala ta'dhuluhunna ay la tudarruhunna fil 'ishra wato kar ku kunta ta musu ku cutar da su wajen zamantakewa an gane ku ta yadda za ta ce kai ni wannan masifa ta ishe ni dan Allah ga sadakin da ka bani in huta ka sake ni kar yi haka ko kuma a'a kar ku kar ku kuntata mata a wani haƙƙi daga haƙoƙinta da suke kanku ko kuma ainihin ku tursasa ta ta yadda ainihin za ta zama toga ta nan a gida ko kun yi ku sake ta ko kuma kun ki ku riƙe ta Allah ya ce wala hunna kada ku yi abin da za ku cutar da shi da su illa an yati ne fashitin mubayyana sai dai in sun zo da alfashawa da take bayyananniya alfashawa da take bayyananniyan nan malamai sun yi bayani da yawa a kanta kaɗan daga ciki akwai waɗanda suka ce zina ake nufi kamar abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas da zaid dan al-musayyib da ash-sha'bi da al-hasan al-basri da muhammad dan sirin da sa'id dan jubair da mujahid da ikrima da ata al-khurasani da ad-dhahhak da abu kilaba da abu salih da imam suddi da zaid dan aslam da sa'id dan abi hilal suka ce abinda ake nufi ana nufin zinani wato idan mace tana ta kaba bayan mijinta ya mutu ko ya sake ta tana idda sai iga tana yin zina to anan ina da dama ya ne ya kuntata ta ya hana ta sakat har ta fita daga yanayin da take ciki ko kuma ice a to tun da na kama ki ma kina zina to gaskiya ki damun da sadaki na na asali ashe dama tun da muke tare da ke zina kiki an gane ku idan ina da abin nan to ina da dama yi wannan da haka ainihin ya iya kaddawa da sadakinsa wanda ya bata an gane ku amma a wata riwaya abdullahi dan abbas da imam ikrima da imam az-zahhak suka ce shi anan shine annushus wal isyan shine tai masa kiyo ta ringa saba masa an gane wato yanzu tana haduwa da wannan kuntatawa ce daga wajensa saboda ita kuma tana saba masa saboda shi din tana yi masa nishuzi tana yi masa kiyo ta ne masa eh, gantsara tana yi masa bijira tana bijire mishi to sai yake kuntata mata shi kuma dalilin wannan to suka ce wannan shi yake nufi da illa an yi ati na bifahishatin mubayyana an gane amma Allah subhanahu wa ta'ala duk da haka ko da ibn jaririn sabari ya ce ayar tana iya amfani akan wannan tana iya amfani akan wancan da haka shi sai zaɓe hadi guda biyun gaba ɗaya cewa duk suna iya shiga cikin illa an yati na bifai shatin mu bayyana an gane to me ya halatta gare shi a nan shine ya halatta ya kunta ta ta inda sai ta fanshi kanta an gane ku ta yi masa kulli an gane ta dawo masa da abin da ya bata ita kuma ta je ta yi cinta da za ta yi an gane to Allah subhanahu wata'ala a gaba ta gaba sai ice wa ashiruhunna bil ma'ruf wato ku kyautata musu a wajen ciyarwa ku kyautata musu a wajen magana ku kyautata musu a wajen rayuwarku ainihin tare da ku gwargwadon ikonku gwargwadon iyawanku ka ringa mata irin abin da kai kake so ta yi maka shin akwai mijin da yake so matarsa ta ringa saba masa akwai mijin da yake so matarsa ta ringa bata masa rai akwai mijin da yake so kullum suna zaman doya da manja tsakaninsa da matar shi to kai kuma karka so haka a tare da ita ka ringa yi mata abubuwan da ko ba komai za a ce ana barin halal ko don kunya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum khairukum li ahli mafificin ku shine mafifici a wajen iyalansa idan kaga zaka bar gida dangi iyalanka ba sa so to ka sani kana da alkhairi amma in Allah Allah suke ka fita to akwai matsala ka dawo ka gyara sai cewa ana khairul li khairukum li ahli kuma ni in ji manzo Allah ni ne mafi alkhairu ku ga iyalaina fa ana khairukum da haka ni ne mafi alkhairu ma'ana wannan din na daga dalilan da yasa manzo Allah su sallam ya zamanto ya fa alkhairi a cikin mutane na daga abin da ya fashi falalla da kima da daraja da fiko akan al'umma an gane da haka ya kasance an gano ya tabbata na daga halayen manzo Allah sallallahu Sallam ina da dadin zamantakewa ko yaushe a cikin murmushi yake ina wasa da iyalansa ina tausasa musu ina yalwata musu wajen abinci ina zama su yi hira a yi dariya hadda rangaji ya kasance sallallahu alaihi wasallam ina yin ma musabaka tsere da nana insha Allah ya kara mata yadda ina so isa masa kaunarsa a zuciyarta an gane ku kamar yadda na na'isha ta ce sabaka ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuhu wa zalika qabla an ahmila al-lahma mun yi tsere da manzala su sallallahu sai na tsere masa fentin kau tace amma lokacin ban yi kiba ba an gane ku ite sannan tace summa sabaqtuhu ba'da ma hamaltu al-lahma sai na zo muka sake tsere tare da manzala su sallallahu alaihi wasallam bayan nayi kiba ni sai tsere min faƙala sai ce habihi bitilka an yi ɗaya da ɗaya an yi canja da na farki ka ga dubu shekaru amma bai bar abin ba ina nan ne a zuciyarta yanzu me zai yi ko me don dan itina mata abin da yake a baya Allah ji kan wani malami ɗaya daga cikin yan uwa da muke da'awa karka ɗauka zamanin da can aka yi abin matarsa har suka shekara arba'in da aure lokaci zuwa lokaci sai ya zo sai ya tsaya kofar gida sai ya sami yaro sai ce ka shiga gidan nan ka ce ana sallama da wanci ko ana kiran wanci to ita kuma ta sani wai lokacin da yake zuwa wajen ta zance ke saboda ka sai ta ce to ka ce ana zuwa sai ta bashi tabarma karauni irin ta da ba wannan ta zamanin mu ba tana nan ta ajiye ta sai ta bashi sai ta ce ka je ka ka ce ana zuwa yanzu kun ga zamanin hijabi ne lokacin da suke aure zamanin mayafi ne tana da mayafi saboda irin wannan da suke sai ta nan na kanta ta zo haka sai ta zo ta zauna haka sai ta yi haka shi kuma yana daga can zaune sai a yi zance inda lokacin da yake zuwa wajenta sai a yi zance to shi kenan aka tashi to sai yaushe sai yaushe tana da ta kunkuninta tana magana ta yi ba ta yi ba shi kenan sai ta yi sai ya fita sai ya tafi idan ajiye mata abin da zai ajiye mata na kyauta ita kuma ta tashi ta shiga gida wani lokacin idan suka gama suka yi dariya sai runguma ba su shiga ciki shi kenan yanzu wannan za ta manta da shi da haka wannan matar lokacin da mijin ya mutu in kaga yadda hankalinta ya tashi sai nake wasafa shi da irin yadda hankalin na na ummu sallama ya tashi lokacin da mijinta abu salama ya tashi ya mutu da ta ce ina zan samu miji kamar abu salama an fahimta to haka ya kamata kuma Allah subhanahu ta'ala, bayan duk waɗannan abuwa da mazan sai Allah ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi cikin sha'anin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a duk wanda yake son gidansa ya zauna lafiya a koyi rayuwa irin ta manzan Allah da iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa ya kasance ina zama su yi hira da iyalansa ina taya su aikin da suke yi na na isha ta ce ko ferayar kabewa ake da shi ake yi in shara ake da shi ake yi idan wanke-wanke ake da shi ake yi ta ce kana rasulullahi sallam fi hajjati ahli manzo Allah koyaushe a cikin bukatar iyalinsa yake sannan na daga abin da yake sallallahu alaihi wasallam duk dare ina haduwa da sauran matansa a ɗakin matar da zai kwana a ɗakinta a mafi yawan lokuta suna zama su ci abinci sannan bayan an gama an yi hira kowace ta kama hanya ta tafi ɗakinta sai da safe sai ta safe manzala su sallam ya kasance ina kwanciya da iyalinsa akan shimfiɗa ɗaya a cikin mayafi guda sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ainihin ina zaga ɗakin matansa kullum da asuba bayan ya shigo gida zai shiga ɗakin wannan su gaisa su yi hira ya fita ya shiga ɗakin waccan ya gaisa su yi hira ya shiga ya ɗakin waccan haka zai zagaya su ga baki ɗaya yawancin lokuta haka yake yi sallallahu alaihi wasallam sannan da an yi sallar isha yake shiga gida a gida yake hira sallallahu alaihi wasallam annabi ba hira waje an gane ku ba shi da daba ba shi da majalisa ba shi da wani wuri da za a ce wai nan nan yake zama kullum har an gane ma da an zana neman sai ta tafi wuri kaza Allah wa dare Allah ya sauke tir ka bar iyalanka a gida ka je kana raya itace da da iska har an maka tambari kai baka gida yanzu kuma inda aka ce kake din nan ba wuri ne da zaka je kai karatun alkur'ani ko ka ji wa'azi ko ka ji hadisi ko ka kai fa'idantu da wani abu na rayuwa ba ka samu lada ba sadar da zumunci ba haka kurum wai daba ce ko majalisa ce wai an saba wai in ba a je ba wai ma ba a jin daɗi sai mutane a masallaci su damu liman sai ya haɗa sallah amma kuma ba wanda ya taɓa cayo a kasa a yi haƙurin zaman daba wasu maso da bala'i ana ruwan mafasin sun fita daba sai an fita majalisa saboda bala'i ta zan musulmi ne guba wannan ba da biyar annabi ba ce bayan isha in an ganka kana yin wani abu a ganka kana abin da samun lada kake yi amma yawancin waɗannan majalisun kai ingance ma ana samun lada kai za ka yi kama yau da rikanka ai Allah ya sauwaki an gane ku Allah subhanahu wataala yace fa in karihtumuhunna in kun kyamace su fa asa an takrahu shay'an fa yaj'al Allah fi khairan katira ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yafrak mu'minun mu'mina in tasada minha khuluqan radiya minha akhar kada kaji kana kin mace matarka kaji kana kinta matar da soyayya ta saka aure ta da ta yi maka wani abu mara daɗi, in wannan abin da yi maka baka so shi ba yi akwai kuma abin da take maka kana so an gane to da haka kada ka mayar da alkhairinta da sharrinta ya zama to duka ba daya a'a ka mayar da alkhairinta alkhairi kuma kai mata afuwa akan sharrin da ta maka in ba haka ba ka yi mata mu'amala gwargwadon sharrin da ta ma kar ka yi mata mu'amala wadda ta wuce wannan sannan sai Allah ya hana a karɓi sadaki bayan an riga ya an ba su an gane yace wa yana rasu da da zawjin makana zawjin wa ataytum yadahunna qintaran fala taqulu minhu shay'a ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina wannan ayar tana nuni akan halaccin bayar da sadaki mai yawa lokacin ainihin aure amma kuma ba sunna bace mai kyau ko ba sunna bace wanda ake ake zaburar da mutane ko ake san su yi ta saboda me bayar da sadaki mai yawa yakan hana auren an gane ku wani ya yi aure wani cewa sadaki naira miliyan biyu naira miliyan biyu haba jama'a tsakani da Allah tsakani da Allah yanzu wannan 'yan uwanta kowace yanzu tana sanar jirami to kuma kowa ne zai iya ba da miliyan biyu sadaki ƙawayenta kowace za ta ji mijinta in ya ba ta ƙasa da haka ita kamar saboda mace tana da wata ɗabi'a ta cika gasa mace akwai gasa akwai kishi ba mijin ku ɗaya ba amma aka kurin ta ringa kishin ta ringa gasa da ke. to da haka ba wai ba za a iya ba ne a'a kullum abinda musulunci ke koya mana siru sayra fa’ikun in kun tashi tafiya ku ringa duba masu rauni daga cikin irin tafiya su ya kamata ku ringa an fahimta jama'a manza Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya in ya yace 3 meals abincin safa da na rana da na dare da naman ɗawi su zai ringa ci zai iya don ba talaka bane ba matsiyaci bane ba mai wai haka wannan yace ko ya sunansa waziri ibrahim ya zo ya kano ya ce ya kuma tan kano in eh, kun aka ce ranka da talaka da ya ce waye ya ce talaka aka ce mara kudi sai ya ce da talaka dudaya an gani manzana su salam yana da wadata amma wadatarsa ta ungwaci saboda dukiyar manza Allah a hannu take dukiyar manza Allah a hannunsa take ita kwa ka'idar dukiya dukiyar da ake iya bayarwa ita ce wadda take hannu amma duk dukiyar da take a zuciya ba ya ba da ita da aka wanda dukiyarsa ke hannunsa za ka ga ya yi masallaci ya yi makaranta ya yi taimako ya ba da sadaka ya ba da kyauta ya sada zumunci ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi har a haikin banza ma sai yi saboda dukiya hannu take a wajen shi an fahimta wanda dukiyarsa a zuciyarsa take komai yawanta sai ya mutu kaje kana laliban to ina masallacin da ya bada taimako ba yi gina ba ina masallacin da ya bada taimako aka gina wani talaka ita maka ba bashi abinci ya ci ina wani zumunci ishadar a iya a danginsa a yan uwansa wa ita maka ne sai kaje kana lalibe sannan sai ka samu da kyar saboda mai zuciyarsa a ina take a zuciyarsa a ina take a zuciya take an fahimta jama'a to da aka kowa yi kokari dukiyarsa ta zama ne a hannunsa karka yadda ka sa dukiya a zuciya in ba ka yi sa ba sai ta ci maka zuciya in ka sa dukiya a zuciyarka to in ba ka yi sa ba tun duniya sai ta ci maka zuciya don me ko ga asara za ta samu hankalinka zai tashi zuciyarka za ta ne za ta zuma daga nan sai a ji ana cewa hawan jini ya zo wane ne ya zo sai ma yi wa aiki zuciyar aiki sai an yanka ta sai an yi kaza sai an yi kaza to kuma ba su sani ba shi wannan abin ba yanka da za a cire shi akwai yankan da za wa zuciya cire ruwa a cikinta a zuwa ce za wa zuciya operation don a cire ruwa za a iya abin da yake iya wa zuciya operation inda cutar ta zuciya ce irin wannan ma'anawiyya ba hisiya ba ayoyin qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za su saita ka to kuma mutum ya riga ya yami abin ya riga ya shiga zuciyarsa yayi zaman da baro yayi kanta da haka sai abin ya zama matsala idan al'umma suna rayuwa da mawadata a cikinsu amma dukiyarsu a zuciyarsu take al'ummar ba za a gane akwai wadata a cikinta ba amma komai kankantar dukiyar mawadata a cikin al'umma in dai a hannunsu take to za a ga kamar duk duniya ba mai arzikinsu kun fahimta jama'a kun fahimta da kyau wannan abincin da za ka ci za ku yi haɗuwa ku biyu ku ci shi zuciyarka ba ta gaya maka to kai mai na sama ici ba na ba na ƙasa wane na zo mu ci abincin nan albarkar sa hannunsa a ciki yanzu ubangiji ya ƙaru za ka abincin zai muku albarkar da sai ka ji kai cikin ka ya ɗaga kayi maganin yunwa ko da dai baka koshi koshin kaza ba shi ma kuma da ba ya sa rai isamu ya samu ya godiya ga Allah kai ka samu lada shi isamu lada a kara muku albarka sai ka ji shi kenan kun abin nan yanzu mutum biyu su samu ƙoshi shine alamar wadata ko ɗaya ƙoshi yana aman kaza wace ce alamar wadata ce? an fahimta jama'a da aka kuka da ba a gane talauci sosai dan ba wanda yake kwana baya ci a zo kofar gidan alhajiwa ne ko malamwa ne nan kowa zai fito a zo a zauna a ci abinci wanda ma bai a gidansa ba zai samu ya ci kuma za a ɗauka daga gidan waɗanda suke da wadata a kai gidansa don an san tun da bai fito da shi ba kenan shi bai ba ba kuma shi kaɗai ne a gidan ba su ma waɗancan ɗin kamar inda ya ci akwai buƙatar su masu ci ko kuma an aka gama cin wannan ce to jama'a ni ban yi a gidana ba ya tattara wanda aka rage ya ɗauka ya ne ya kai gidansa a ci an zauna lafiya ko ba a zauna ba to yanzu me yasa aka hana aka ki zama lafiya shine wannan abin zuciya ta tashi daga an ta koma dukiya ta tashi daga an ta koma ina zuciya Allah ya sauke an gane ku to da haka ainihin ya halatta a bada sadaki mai yawa amma kada ba so ake yi ba da haka umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yayi yunkurin ya hana bayar da sadaki mai yawa har ma yayi doka a kansa amma sai wata mata ta tayi tace ya umar ya Allah zai ba mu kai ka hana mu sai ce kullun nas afqahu min umar duk mutane ma sun fi umar fahimta sai dawo sai sauka daga kan wannan ainihin ra'ayi amma zu da haka sai da ringa wa mutane wa'azi yawanci a hudubobi ina cewa ala la taglu fi sadaqin nisa ku saurara kar ku ringa tsadantawa a cikin sadakin mata fa innaha law kanat makrumatun fi dunya da yin hakan wata daraja ce a nan duniya aw taqwan inda Allah ko kuma tsoron Allah ne da tsauka gare shi kana aulakum biha annabi sallallahu alaihi wasallam to da wanda ya fi cancanta da samun wannan daraja da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق أصدقت امرأة من بناته أكثر من سنتي من اثنتي عشرة أوقية manzo Allah su sallam bai taba aura ko ya aurar da yarsa ko wanda yake walici da abin da ya wuce ukiya sha biyu ba ukiya sha biyu duk ukiya ainihin dirhami arba'in ne a ciki kenan kamar kimanin ɗari hudu da tamanin to wannan abin da ake faɗa fa bai kamar naira a ce an gani da aka Allah ya saka majalisar malamai ta jihar Kano eh suka ce zakka nisabin zakka miliyan biyu da rabi ba wannan shashancin na miliyan nawa kuka rubuta ku ko ba ku rubuta Allah ya muku albarka kar ku rubuta wannan shirme ne sakarci ne ana so a hana mutane yin zakkan a ce tsakaninka da Allah sai ka mallaki miliyan 70 80 sannan ka sun shekara hannunka sannan ka bada zaka tsakani da Allah wai saboda dala wai ta tashi Allah ya tsine wa dala shegiya yanzu kai a ce wai sadaki wai sai ka ba da naira 190 mafi karancin sadaki dubu ɗari da tasa'in kuma wasu limamai ma ba a kawai ko naira ɗaya ce ba ta kai ba sun siyo ba za su aure auren ba sai ya kai to hadisin karancin sadaki hadisi ba ingantacce ba ne bai halatta ma a jingina shi zuwa ga annabi ba tare da bayani ba ballan tana kafa hukunci a kan shi ko a gina hukunci a kan shi Allah ya saka majalisar malaman jihar Kano suka ce dubu goma zuwa dubu ashirin in ka bayar ya yi sadaki Allah ya saka da alheri an sai kai magana to yadda me za a sai gado da me za kai yanzu banda ma lalacewa kai sai an gadon da za ka kwanta sai an kawo maka ka iya gina gida kwangon gida amma ba ka iya kawo abin da za kwanta a ciki ba kuma komai aka kawo ba za ka kwanta ba kuma gida da kake ta kai ka sha wahalar gina gida in kun rabu gidan za ta dauka ta tafi da shi ballantana ka ringa cewa su ma su yi wahala kwatankwacin wadda kai to waɗannan abubuwa jama'a duk abubuwa ne da ya kamata sai an dawo ana saka su a cikin abin izina abin lura ba muna goyon bayan cewa abubuwa su sauƙi ba ne yadda kuma maza su tun da mu ma akwai tamu shegantaka to amma kun gani ina yawan gaya muku Allah ya iya horo eh Allah ya horo kai sai a hore ka sai ka gina gida ko kuma sai a hore ku sai kun yi gado Allah ya saukaka an gane ku to da haka dai karancin sadakin alkhairi ne da haka ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace auren da yafi albarka shine aisaruhu mu'na wanda yafi saukin wahala an gane a bangaren ka kai mai aura yayi sauki a bangare masu aurarwa ya yi sauƙi. kada a yadda ya aure a yi auren haji a haja a yana yi ko a yi aure da mijin da matar duske tentin kowa ifaɗi ba lafiya saboda ne an hana ido bacci an hana jiki hutawa sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza wani da yake an saba da ya auren ma bai ma fadin ya kwanta ba sai aka zo aka ce ai yana can yau a kwance yi ne tun ji a kwance yake da aka ga yau lashi shi wallahi sharri aka yi masa ko ciwon kai bai ba to an saba ne ba saba ba A yi aure miji a ta kara masa ruwa to jama'a auren nan da kuke gani abu ne mai sauki mu ne muka yi diskaltin nasa amma ba wani abu ne tsuntsun da ya ja ruwa ne to ruwa zai masa duka ruwa ba abokin wasan kowa ba ne kawai ba ka san ruwa da ke karfe wasa da shi in kai wasa da shi jikinka zai gaya maka eh eh to an batta an batta to amma matsalar ita ce ai mu muka jawo su iyaye da nasu laifi su ko bangaren miji da nasu laifi bangaren mata da nasu laifi Allah zai hada hukunta ko yi masa hukunci daidai da shi an gane ku jama'a mu koma zuwa asali imam malik Allah ya ji kansa ya ci wannan magana daga ɗaya daga malamansa ina ta lai yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwalu in al-umma tana so ta ji dadin rayuwa sai ta koma ta farkin na farko inda suka ji daɗin rayuwa sai an koma nan tafarkin sannan za a ji daɗin rayuwa me suka yi adalci da ihsani suka rike suka rike suka nisanci zalunci da bata da musgunawa mutane to duk waɗanda suka yi wannan rayuwarsu za ta zauna lafiya an gane ku Allah ya datar da mu to darussan da suke cikin wannan ayoyi suna da yawa sai dai mu haƙura mu tsaya a nan insha Allah wani lokaci ainihin ma sake jin waɗansu daga ciki da fatan abin da mu faɗa ku yanzu zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai alaikum salam wa rahmatullahi sai yace akwai yaro da aka haifa aka sa masa suna musa sai mahaifiyarsa take masa lakabi da musayyid ita to me ingancin wannan suna shi yana da asali a musulunci ko to ni dai ban san asalin wannan suna musulunci ba in da in musayyib mata ce to sai a bata dama ko a bata shawara ta canza da ba saboda abin nan ne mara kyau an gane asalinsu shine abin nan na sa'id ibn al-musayyib wanda yake cewa eh, menene la'ana Allahu man sayyaba abi fi nar yace Allah ya tsine wanda ya sayyaba mahaifina a wuta musayyib daga sa'iba ne an gane ku to saboda haka ainihin da sai a ce a canza amma tace musayyid to musayyid a haka a larabci ta mai da shi mufa'il ne na daga as-sayyid wato shugaba to da larasin ma ba haka ya kamata ta mayar da shi ba sai dai ta ce musayyad dan ta ce musayyad to ya zama fa'ili kenan shine yake mai da mutane shugabanni don wanda ya zama shugaba shi mai da shi shine kaga ƙarya take yi an gane wannan aikin Allah ne to saboda haka wannan kwata-kwata ko da ba shi da haka ma ba za ka samu asalinsa addini ba amma idan musayyad wanda aka mai da shi shugaba to shi kuma sai a ce abin da ake kyama a ciki shine a taskiya an gane jariri ne mai yasan me zai ma rayu ta san zai rayu ballantana ya zama to an shugabantar da shi akan waka shugabantar da shi to kaje ce a ta to shi kenan. an gane to wannan dai ba shi da wani abin nan sannan Musa din ya sunan duk sunan da za ta sa in ba Muhammadu ba ko abin nan ya kai Musa ne ba gara ma ta ringa ta da shi kallon mu ba inda hausa suke ta musa kallon mu ko kalla ko abin da ka ji kallon mu to musa ne in ka ji kalla ma musa ne kuma suna da ayar ƙura'ani ƙala kalla inna ma'iya rabbi ko wa kallama allahu musa suka ce kallon mu mm. eh Mm. to ita suna jin sunan ne bambara kwai dole ta nemo wani suna na gayu to kaga tsiyar kenan garin garin girin gidishi kayan ka sai su bari ko garin girin gidishi kayan ka sai su me bai zama musan ba kuma shi ba musayyar din bane kaga an yi katankatana bai ci anan ba bai ci a can ba saboda haka ku daina wannan abin mafi alkhairin shari'a ita ce shari'a magabata jama'a an gane mafi alkhairin shari'a ita ce shari'a magabata ba a hana a sa yaro lakabi ba amma a samu lakabi mai mai ma'ana an gane amma ba irin waɗannan kawai shi kenan kuma sannan babu lakabi na Hausawa dole sai na Larabawa Allah ya sa kun gane mutane gani suke yin suka sa wannan kamar in sun haka sa sunan lakabin Hausa kamar kuma an sake koma kauyanci to a lokacin da yaren ka kowanne irin yare ne sai kake jin su a baya to ka cuci yaran kanka kamar baya dan haka yake cewa menene man and culture dan adam da kuka ganshi abu biyu ne addinin sa da me yaren shi al'adar shi to duk sanda kace zaka bar al'adar ka za ka tashi daga taka ce kowa za ka iya kawata waɗancan ba ka ƙi taka su kuma ba su yarda da kai ba ba su karbe ka ba eh. Eh. ma'anarsa ai eh. haka ne in za a sa lakabi wajibi ba ya kamata ba wajibi yanzu ko da aka tashi sa sunan sai aka sa nuratu wai tana da danur saboda haka yanzu ta haifi ɗa namiji a sa mata ne nuratu ta yi jamila ta yi jamilu ta yi sa'adatu ta yi sa'adu ta yi salamatu saura sali to da haka ta yi nur yanzu a sa mata ne ta matan sai aka sa mata nuratu to da harshen larabci nura farar wuta ke to yanzu da farar wuta da jar wuta duk mai ranar su an fahimta da aka annabi ya ta canza sunayen mutane sunan da ba shi da kyau sai ya canza wanda kuma akwai tsarkakewa a ciki sai ya canza barra zainab asalin sunanta barra sai manzala ce bal anti zainab sau da barra din wato menene inna kunna min qablu nad'uhu annahu wal barru ar-rahim Allah shi ne albarru mai alkhairi mai tausayi mai jin kai mai raino mai kaza mai kaza haka take yanzu da aka haife ta bai take raina ba bai take alkhairi ba roƙo za a yi ta zamanto mai alkhairi mai raino nan gaba sai annabi ya canza sunan ce bal anti zainab Ya sauya. an gane da yawa sun zo da irin sunaye irin waɗannan sai annabi ya canza yace a koma an gane ku wallahu ta'ala a'la wa alam to abinda mun faɗa ko ya zama daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana abinda yake na aiki ya bamu ikon aiki na nisanta kuma ya bamu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallim wa wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله